Abdulmajid littafi na hudu Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai Allah kai daɗin tsira bisa shugaban mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallam da ahalinsa sabbansa da ma suka bisha ta farki madaidaiciya daga yanzu har zuwa tashar kiyama littafin Abdulmajid littafi na hudu littafin da gabata mun dakata ne da inda sai da dariya sosai da sunan ma da take kiran shi da shi mm. Ramla love ya aka yi kace love na nufin soyayya ko cikin mamaki ce eh me ya faru to na ji kana ce min Ramla Love. Yana nufin Ramla soyayya kenan, ma'anar sunana soyayya kenan. Sai da ya jin ya ma rasa me zai ce mata gashi ta kife shi da ido. A'a, na dai haɗa sunan naki ne da kalmar soyayya. Kin ga kenan ke soyayya ko soyayyar kowa ce ke saboda kina da ganewa sosai. ya ƙara shi ta tare da yi mata alaman wasa saboda ta shashance da zancen nashi da yake mata a littafin da ya gabata masu a wurin ne muka dakata yanzu kuma ba tare da ɓata lokaci ba za mu ɗaura kawai kai tsaye Aiko dariya ta hau suka ci gaba da karatunsu cikin nishaɗi. Karatu ya fi shiga idan ana haɗawa da wasa. Kan uban can, yau za a yi kazar uba nan ni iya, suka ji an faɗa daga sama. A tare suka juya don ganin ma wani hatsabibin ne ke wannan magana. Kallon wannan fa Abdul ya bi shi da shi. yana mamaki Jauro kuwa sandar da ke wuyansa ya ɗaga da niyyar kai mishi bugu. Da hannu ɗaya Abdul ɗin ya rike ta tamo yadda ko motsa ta Jauro ma ba zai iya yi ba. Yanzu kam da kallon kamare yana ne yake bin shi da shi. Laure ce ta miƙe a fusace cikin fulatanci take magana. Haba Jauro, wanga wace irin haukata. Na hiɗi maka meye tsakanina da shi. Wai shin ma in ma masoyina ne? Me za ka yi? Hala an baka nina. ba tare da ya bata amsa ba ya dawo da kallonsa ga abdul cikin muryar 'yan tasha yana juya baki yake magana hai kaɗo ina ka daga hita hanyar laure da duk ahalin ardo idan ma ba haka ba hmm. kai kuma waye kai kuma me ka isa kai min abdul ya faɗa cikin gadara da bin shi da kallon rainin hankali au ba ta hiɗi maka niwa ba to ni zan hiɗi maka ni nan mijinta za ta aura ni uban ɗiyanta kuma ki yi haɗuwar mu ta gaba yana gama faɗin haka ya ja sandar sai kama gaban shi abdul da ke tsaye kamar ma wanda aka dasa haka ya ji zancen kamar ma saukar arado aka cikin jarunta da dakewa ya tattaro sauran karfin halinsa ya mai da sa ga laure da ke tsaye tana hawaye idan ka kalle shi zaka idan ka kalle sa za ka tsinkayo kishi da ɓaci rai kwanci akan fuskarsa amma da yake akwai karancin shekaru gare ta bata fahimci komai ba abin da ya faɗa gaske ne ya tambaye ta girgiza kai ta yi ba haka ba ne hasali ma daga shi sai iya hari suke zancen bafa bai ce komai ba nan ta yi mishi bayani sosai ya dan samu natsuwa amma kuma jin halin irin na jauro ya sa hankalinsa ma ya dan tashi dan yana tsoron ya je ya yi mata illa amma tunda yana son ta ya san kila ba zai mata komai ba shi kam ko ma ba ta son ko ba ta son ba zai so ma aura mata wannan shashashan ba ko da ma a ce tana so balle kuma son nata ma yake amma ita ba ta son shi ganin hankalinta bai kwanta ba yasa ya ce su je kawai an kare karatun sallama ya ma'ardo bayan sun dan tattauna ne sannan ya gaya mishi zai je gida hutu fatar alkhairi ya mishi dan ma Allah in ka je ka gaida su ka ji sosai ka gaya musu ka ji, ka gayar min kuma da mutumin taka a baba. a to bari dai ta zo ku sallama ramlatuna karatu zai tsaya kenan ya faɗa yana murmushi tare da shigewa ciki Da zabi da ƙwayayyakinta aka fito wai in ji babba, aboki mai gilas, halama ina zaka, zaka na, halama ina zaka na jin babba, ya ce wai ka kai musu ko? Kai, wannan hausar ta ku fase su. Gurin mama na zan je ramlalof ya bata amsa. La, ina maman taka take hala? Can da nisa, kin san Kaduna? Girgiza kai ta cikin mamaki dama ba yabo ba. In ba yabo ba, ai babu inda ta sani. Eh, to ni ma zan biyo ka inda mamar taka take. smiling yayi kina son zuwa inda mamana take da sauri ta girgiza mishi kai alamar eh to insha Allah zan je da ke idan zan koma kinji? a'a ni dai ka tahi da ni yanzu ta faɗa cikin shaguba oh friend yaushe ma kika iya rigima ki haƙuri hakuri kinji zan je da ke next time amma ba yau ba haka ya lallaba ta har sai da ta haƙura sannan ya tafi bayan ta bai ta rinka yi mishi har ma sai da ya ɓace maganinta sannan ta share hawayenta da suka zubo mata tabbas za ta yi misin ɗinsa sosai tafe yake yana tunani yana tuƙi amma yana tuno maganganun jauro ni ne ni nan mijinta ni uban ɗiyanta da ƙarfi da ki steering motan no it can happen ever Allah sarkin. Manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki baya tu baya duba zuwa ga siffofin jikinku ko ko dukiyoyinku sai dai fa yana duba ne zuwa ga zukatanku da ayyukanku kyawu da dukiya ba za su taɓa zama garanti na shiga aljanna ba gare ni gare ki gare su gare mu baki ɗaya tsarkakakkiyar zuciya da kyawun hali shine kaɗai zai ƙwace mu a wurin Ubangiji ranar gobe kiyama. Ni da ke da su mu guji ruɗin da shirin kyawun halitta da na dukiya zai sanya mu. Mu tsarkake zukatanmu mu yi kokari mu gyara tsakankaninmu da mahaliccinmu domin mu Duniya labari ce komin komin daren daɗewa dole mu barta. Allah ya sa mu dace Allah kuma ya sanya mu a cikin rahamarsa kuma a rahamarsa muke rayuwa. Allah ya daɗo mana. A yau ne su Zainab suka kammala attachment ɗinsu. Ƙwarya-ƙwaryar walima mai girma ya sa aka haɗa musu tare da taimakon likitocin asibitin. Sun yaba musu tare da jinjina musu akan ƙoƙarin da suka yi, tare da yi musu fatan alkhairi. A tare suka wuce Sokoto da Abdul, don shi ma ya ɗauki hutu gobe sai wuce zai wuce Kaduna. Bayan ya sauke ta fitowa ya fito mata da kayayyakinta da ke Ita kuma gida ta shiga ta kira Gateman na direban gidansu. wayyo Allah girman da direban gidansu domin dai su shigo mata da kayanta ciki ta samu Mariya shiga motar yana shirin tafiya gurin kofar ta sunkuya cikin mararecewar murya sa please dan Allah ka tsaya ku gaisa da momina har na yi mata magana fa oh no Zainab ki bari mana next time Ka tsaye ta tai please sa kai kai alkawari fa ba yanda zai yi haka da ya fito dole a falon dadinta ta sauke shi ga kayan motsa baki an shirya kamar hauka ciki ta shiga ta kira mamanta cikin girmamawa suka gaisa yau dai ta gadatta abdulmajid dinta da take shan labarinsa gurin zainab ita ma ta yaba sosai da yaron ganin yanayinsa godiya ta yi mai da irin kulawar da yake ba wa yarta tare da yi musu fatan alkhairi shi kam kunya ma ya ji kar da ya fa maman ta san zainab na san sa bayan fitar haka kanninta suka Bayan fitarta, haka ƙannenta ma suka yi ta zuwa su ma suna gaida shi, kuɗi ya ba su shi ma da ƙyar suka samu suka amsa suna ta yi masa godiya ya yaba da tarbiyyar yaran, sa ka ci wani abu mana, ruwa kawai da ya sha ya ce zai wuce. Bata so hakan ba amma ba yadda za ta yi, don ita idan ma da san ranta ne su tabbata a haka har abada, har mota ta raka shi, wani ringin ta ciro. rin ta ciro a wayar a yatsarta ta bashi, wannan ɗin me Zainab? murmushi ta yi ta san yana son wayo Allah murmushi ta yi ta san ya san tana son shi sai dai fa ko da son sa zai yi ajalinta ba za ta taba faɗa masa ba sa ka riƙe shi a idan ma ka kalla ka tuna da ni please sa kada ka manta da ni a rayuwarka sosai ta bashi tausayi an sa ya yasa a ƙaramin sa. tare da yi mata ma murmushi ba zan taɓa mantawa da ke ba Zainab ki saka a wannan ki saka wannan a cikin ranki kin ji ta ji daɗi har cikin ranta ko da ma yaya ne ai ya faɗa mata magana mai daɗi ita kan ya faranta mata shi kam ya yi haka ne kawai dai don ya kwantar mata da hankali amma ba har cikin ransa ba sai da ta daina hango motarsa sannan ta juya gida cikin farin ciki har da matsallanta na murna washe gari Karfe takwas suka yi sallama da mutanen Sokoto suka ɗauki hanyar Kaduna garin gwamna. Wannan karan hakim ne ya ja motar sai sharara gudu yake yayin da Abdul yake bin kira'ar da ke tashi a cikin suratul Maryam idan su alumshe Karfe goma sha biyu daidai suka isa gidansu Abdul suka sauka. Sun samu mami ta tarbe su da tsaraban girkinta ko ofis ma bata fita ba saboda ɗaukin dawar son son ɗinta ita kanta ta san ta yi misin ɗinsa sosai Su ABJ ma sai murna dawowar Yaya Abdul suke, suna na niƙe da shi suna mishi surutu sai da suka yi dam suka yi fresh up sannan hakin ya yi musu sallama da motar Abdul ɗin ya wuce gida idan ya je ya dawo da ita. Hutun one month suka yi sannan suka yi shirin komawa. A wata ɗayan ba ƙaramin daɗi hutun ya yi ma Abdul ba duk kuwa da tunanin Ramla na makale a zuciyarsa. Sukan yi waya da Zainab time to time sai fa sai da ya ji ma ina ma da Ramla ne. sai fa yanzu yake jin haushin rashin barin arɗo waya da bai yi ba ai da su rika gaisawa da sahibarsa saura kwana uku su koma suna zaune da mami suna hira dan a duniya ba shi da abokiyar hira sama da shawara ba da abokiyar hira da shawara sama da mahaifiyarsa har suka gangaro kan hirar ramla yauwa maganar yarinyar nan da muka fara to ai ban ji daga gare ka bane shi yasa tunda dai ka dawo baka ce min komai ba tunda muka zo shafa kan shi eh wallahi kamar yadda na gaya miki yarinyar tana cikin kunci ba karamin wahala take shagon kakarta ba gashi shi kakan nata ma ba mai magana bane wani abun tausayi ma very young ne fa ina gama iyakarta in ta yi ni hal ya ƙara shi maganar nashi yana nuna alamar tausayawa ita ma tausayi kwanci akan fuskar ta ce to ya kake ganin zamu yi za mu iya taimaka mata eh ni a tunanina a nemi kakan nata ya bani ita na kawo ta nan garin sai a saka ta a makaranta in fact dai ta dawo ma hannunmu kawai sai dai ta kai musu ziyara amma me kika gani a zance na eh to zaman ta nan din ba matsala a ciki amma kana ganin iyayenta za su baka ita haka nan daga haɗuwar ku a asibiti dan yayi shi ma dan gaskiya maganar abar dubawa ce haka ne mami amma zan gwada na gani idan dai zai yiwu ina ne garin nasu na ji ka ce ba a nan yabon suke ba eh nan kusa da su ne wani ƙauye ne kilgori kilgori ta maimaita haka ta ji kamar ma ta taɓa jin sunan garin sai dai fa ta manta ina ma ta ji sharewa ta yi nan dai suka ci gaba da tattaunawa a kan lamarin tsaraba sosai ya yi mata na sutura da wogaye riguna da ɗinkuna hijabai har da mata kalma da kayan kayan rubutu da karatu har da masu Zainab sai da ma ya yi ma tsaraba da su Ardo su Alhaji kai har da ma mutanen Argungun an yi musu tsaraba mami ma ta ba da nata a kai mata ranar da suka dawo bayan ya huta ne ya ba wasu Alhaji tsarabar su a ranar ya wuce yabo Zainab ma a tsaye ya je wurinta don ko cikin gidansu ma bai shiga ba mutan yabo sun yi farin cikin dawowar dan dan ma ba ƙaramin ƙoƙari yake a asibiti ba mutum zai zo ba ko sisi ya duba shi kuma ya siya mai magani shi yasa suke jin daɗin sa su ma suke kawo masa kaya irin nasu na ƙauye nono kwai har kaji da zabi da sassafe ya je kilgori laure ta tafi kowa murnan dawarsa sai murmushi take ganin ta ganin ta ƙara gayo ta ƙara kyau gani ta yi ya ƙara gayu ya ƙara kyau har da cewa iye ɗan binni ɗan gayu dai dariya ma ta bashi cikin ran shi ce ramla ƙuruciya oho sun yi murna da godiya da tsarabar da ya yi musu ya ji daɗin yadda suka yaba bayan ya tafi iya hari kwace kayan ta ta cire malanti da shato kala biyu har da ma hijab wai ai wannan salon munafurci ne me ne mata kaya, kamar ma ya ganta tsumma wannan kayan ai kamar na aure ne in ma santa yake ya yi ƙarya don ma ba za ta bashi ba. Haka ta dinga sambatunta ita kaɗai kuma kun santa. Laure kam a ranta cewa ta yi nikan dai, ‘yar ƙauye duk matan birni ma ba su ishe shi ba. Cikin cikin kala ukun da suka rage ta ɗauki ɗaya ta kai ma aminiyar ta delu sai murna take da sanya albarka ni dai laure anya ɗan birnin nan ba san keke yake ba murmushin karfin hali ta ita ce ban da make da abinki da ilu me ya kai ni ai wutsiyar raƙumi ta yi nesa da ƙasa hmm. abokiyata ai ba daga nan take ba ke barawan gazance ɗauko wata murmushi kawai ta yi sannan suka canza hira ɓangaren jaura kuwa ya lashe takobin sai ya ga baya ga abdul muddin ma ya ci gaba da shige masa hanci wato fa in dai zai ci gaba da nuna soyayyarsa a matar da yake so to zai ci uban shi To kada ku manta littafin ya samu rubutu ne daga Maryam Abdul wanda ni Sadiq namiji wannan ke karanto muku shi. Zuwa yanzu Laure ta fahimci abubuwa da dama game da karatun da suke yi both Islam and Western. Har ma rubutu ta iya baƙaƙe da wasu tana bambance su har hadda izu biyu ta yi a gunshi a takaice dai ba ƙaramar rawa abdul ya taka a gurin ba wani sa'in har delu yake haɗawa idan mata je gurin su dan yanzu kan anan inuwar gidansu suke zama da yake laure mata gaya ma ardu abin da jauro yayi shi yasa ma yace su rika zama nan dan ma ya san kaɗan a cikin aikin mahaukacin ya kwaso shegu sa, su je su yi mishi illa shi kan abdul bai so hakan ba ya so su ƙara haɗuwa da jauro dan ya bambance masa aya da tsakuwa a ɓangaren jauro kuwa zuwan shi biyu bai same su ba a nan ba tare ma da ba tare da rundunarsa kamar yadda dai Ardon ya tsammata yana ganin ba sa nan yi wani ihu irin na 'yan iska a radin Allah ya tsorata sai ni jauro mai sa maza su sheƙa da gudu dan banza yana tsoron uwar shi ta haihe wani wallahi ba shi ba haka ya ta cika baki yana kore yana yana irin hura hanci dai yana huhura ma kansa nuna cewar shi din zai iya yin wani abu kun dai san yadda yan kauye yan iska irin waɗanda suka zama fitanannu a cikin gari suka fi karfin kowa suke yi ko to haka nan ya rinka yi yau ma bayan sun gama karatu zai wuce sai ga laure da leda wai wai kai ma a kai ma anti zainab murmushi ya yi tare da rike baki a yaran lalaf ba ki ɗora wa kai kanki abin da ya fi ƙarfinki ba kuwa ƙwalalo ido waje ta yi aboki mai gilas kai ma kana hmm, kai ma kana ƙiwuya irin na yara kenan ashe dariya ta bashi yadda ma ta yi magana wa ya gaya miki ƙiwuya ce zainab ɗin ce ba ta nan shi yasa na faɗa min haka to ina ta je tana so ku ta gidansu la ita ma ba yabo take ba kamar kai mm, ita ma bautar ƙasa ta zo a nan kamar ni kuma ta ƙare nata ta ta fito ni amma shi ne ma ba ka hiɗa min ba kuma in ni ce ina gaishe ta sai ka ce za ta ji ta faɗa tana mishi kallon ma tuhuma alamar ma ya ƙi gaya mata gaskiya oh my gosh ta fa ne fa amma fa ina gaya mata gaisuwar kin a ina ta waya mana ko in kira miki ita ne ki faɗa mata washe baki ta eh ina son kira ta wayar shi ya ciro ya danna mata kira ringin biyu ta dauka bayan sun gaisa ne ya hada ta da laure sannan ya je inda ardon din suke zaune yana kallon rigimar su yana murmushin jin daɗi dokta har za ka tahiya eh baba mm, an dama magana na zo mu gyara zama ɗoye eh, idan ma ya ji me ya zo da shi in ce da lahiya ko eh lahiya lau dama akan maganar ramla ne na zo neman alfarma nan dai abdul ya kora mishi jawabinsa na san bashi ita ya tafi da ita idan ma ya tashi tafiya dan duka duka two weeks ne suka rage mishi jim arɗoye yana nazari can da ya wuce wani ɗaki ba wai naƙi ba yaro kuma ba wai ban amince maka ba a'a sai dai hanzari ba gudu ba ka san yanzu duniyar mutum aka ciwo ba mutum ake kiwo ba dabba ba kuma ma yana zama abun zagi gare ni da ita kanta ramla ka san abu ga karamin ƙauye kowa da yadda ma zai hasara zancen ga tun da dai ya fara bayani abdul din ya kasa kunne yana kuma sauraren shi kuma yana fahimta sai zufa keke to mishi ya san duk abin da ya faɗa gaskiya ne babu maganan ƙarya a ciki to amma shi yanzu ya zai yi da san ramla kar ya je yana can gida yana jiranta ta girma ya zo ya aure ta ya ji labarin an bawa wani ita ardo ne ya katse shi Ka yi shiru ɗan ga. dawatar bayar Da fatar dai ba ranka ce ta ɓaci ba. Murmushin yaƙi ya ƙirƙiro, a'a baba, ko ɗaya, ai abin da ka faɗa gaskiya ne, amma kana ganin babu wata mafita? Don shi kan shi gaba ɗaya ya ƙulle. Mahitar ɗaya ce, bai san lokacin ma da ya sanyi ya murmushi ba. Baba mai mafitar? Cikin zaƙuwar sanya ya ji mai baban zai ce. aure idan har kana son ta ni zan baka aurenta saboda ka kwanta a raina Ardo ya faɗi haka ne saboda ya fahimci yana son ta. Abdul kuwa kirjinsa ne ya yi mummunan faduwa kamar saukar aradu ya ji zancen. Cikin rudu ya kalli Ardon duk da ma ba wacce yake so babu wacce yake so kamanta amma bai taba tunanin abin da zai ce mishi kenan ba. shi kam gani ma yake yi ma ta yi kankanta da aure yanzu bayan haka ma shi kanshi bai kawo yin aurensa yanzu ba duk da ya san yana buƙatar auren babba ne ya katse masa tunanin nashin abdulmajid ko dai baka son ta na karo na farko da ya taɓa kiransa da sunan shi kenan a Baba, wallahi ina son ta ina dai ganin kamar ta yi kankanta da aure ne mumushi irin na manya arɗo yayi ina ai ta kai mataki in dai kana son ta kada yi tunanin komi ka tashi ka shawarci magabatan ka ce yan uwanka duk nan suke ka ce yan uwanka duk nan suke ko eh to ka tahi ka yi shawara da su ba abun tashi hankali na ba sadaki kawai nake da bukata ko nan da sati guda ka zo a daura muku aure insha Allah baba zan yi magana da su zaka ji yadda ma muka yi da su sannan yi mishi sallama laure da bata san ma wainar da ake toyawa ba bayan sun gama waya da Zainab ganin suna magana yasa ta ja gefe kan dakali tana duba littattafanta wayarsa kadai ya ansa ya yayi mata sallama ganin shi kamar ma baya cikin yanayin daɗi ne yasa ya ta ja jinin jikinta babu surutu da salo yau ita ma haka ta shige gida jiki a sabule bayan gida kwantawa yayi akan kujera yana tunani to ma ina ma zai fara da ƙarshe kawai da yayi deciding ya kira maminsa kawai bayan sun gaisa ya kora mata bayanin komai yadda suka yi da ardo daga farko har ƙarshe abdulmajid jin ta kira sunan shi complete ya sa kirjinsa ya buga kad dai mami ta ce bata amince ba katse ta shi ta yi ka tabbatar kana son ta eh mami ya faɗa cikin sanyi hakan da wannan dattijo ya yi shi ne daidai kuma ya nuna ya san mami yake yi. don haka ka je ka samu kakanka ka yi masa bayani sannan ka ba baba cewa da babanta ka ce ni ma ina nan zuwa kamar yadda ya faɗa cikin sati ɗin za a yi komai insha Allah to mami zan yi kamar yadda kika ce ɗin sauke numfashinsa ya bayan sun kare wayar da mami hankalinsa ne ya kwanta yanzu don dama ita yake ji kada ma ta aminta duk da ya san sauki irin nata sai dai fa ya ga abun ne a gaggauce ya san kowa ba ta son aikin gaggawa ita shi kan ma ya yi mamakin saurin amintarta yes anyway am so much happy zan auri love of my life ya faɗa cikin farin ciki a ranar kwaran farin ciki yayi da sassafe ya ɗauki excuse ya nufi sokoto alhaji sada ya yi mamakin ganinsa saboda bai saba zuwa ba a irin wannan sai weekend sanda ma ya kora masa bayanin abin da ke tafi da shi ya ji daɗi har ma cikin ransa fuskarsa ta ƙara ɓoyewa kuma ya ba shi goyon baya ɗari bisa ɗari tare da tabbatar masa idan ma ya tashi komawa ya zo ya ɗauke shi su je tare can ƙauye ɗin daga nan dai inda hakim ya wuce da yake ya gaya mishi zai shigo garin sai dai fa bai mishi bayanin ko ma me ya kawo shi ba dariya sosai hakim ya har sai da ma abdul din ya nuna bacin ransa sannan ya saurare shi aure fa kake cewa dode kuma ni kuma in a week come on ka ce you are joking dan Allah how come wani irin aure ne a week hmm? tabe baki kuma me zaka ce ka ce i don't care ni dai na san aure zan yi kuma a satin nan that all i know ya faɗa tare da ɗaga kafaɗa alamar oho tau naji amma dai ba wancan yarinyar ba ko ha see you see trouble me naka a ciki ina ina ni ne mai auren ko kai dai naka ido ne kawai so put your eyes and shut your mouth dafa shi yayi saboda ya ga da gaskiyar shi ya ɓace cool down cool down ni fa abun mamaki ne yake bani kawai ba wai na ce wani abu ba kuma na ji ka ce yarinya is too young dan shi ma bai taɓa ganin ta ba Hmm. Ai kai ne da abun ban haushi, Da zo na faɗa maka magana ka manna min hauka ka dinga gaya min dariya, eh ka dinga manna min ishirin Na gaya maka dalilin auren nan amma ka ƙi ka saurare ni sai manna min hauka kake. Ba zuwa fa za mu yi mu zauna zaman aure ba yanzu. Ita kanta na san ma bata san ma me ma aure ba, me ma auren ke nufi ba. Hmm. Kuma ai ta yi ƙanƙanta ba za ta iya da ni ba. Ya faɗa yana shafo sajensa da ya kama lub shegen kaya wallahi ba ka ji dokta kai kila ne wallahi in silent way baki kawai na fika amma wallahi ba ƙaramin ni na kai ba smiling ɗin gefen baki kaga ni fatashin muje time is going tare suka fita gwanin ban sha'awa suka lula zuwa argungun a can ɗin ma ba a samu matsala ba sun yi ɗan na'am dai da abun da ya zo da shi inna har da ma sa, wai ma daga zuwa har ma zai mata kishiya saboda ma yanzu ya daina yin ta sai ta haɗa shi da ayatul kursu ya ce ya fasa wannan auren insha Allah dariya sosai ya ce ha kada ta damu zai bata a itin noise nan dai suka yi ta barkwancin sosai maraice ne suka koma sokoto washe gari suka je kilgori tare da alhaji da hakim ardo ya tarbe su cikin karamci da mutuntawa kuma ma ya ji daɗin ganin alhajin hakan ya nuna yaron ɗan girma ne kuma ɗan gidan girma ne amininsa malam garba kawai ya kira ya tabbatar ya ba wa abdul ɗin ramla ya dawo nan da sati ɗaya a ɗaura musu aure kuma ma baya buƙatar komai face sadaki godiya sosai alhaji ya yi masa da wannan karamci da ya musu sannan ya ce ya yi haƙuri amma za su yi komai da ake yi a al'adance saboda ita ma a nuna mata ya ce kamar kowa ardo ya so su bar shi kawai dai amma alhaji ya nace shi fa sai ya yi komai dole dai ya haƙura amma da sharaɗin komai sai ranar aure za a yi a nan take suka ba da kuɗin na gani ina so da na gaisuwar iyaye haka dai suka rabu da cikin farin ciki kowa na ganin karamci da ɗan uwansa ya yi masa Ramlatuna dagowa ta ta kalle shi kirjinta na dukan tara tara takwas takwas don tun da babba ya kira ta ta ji gabanta na mugun faduwa na babba ta amsa cikin siririyar murya ke ke yadda ina ƙaunar ki babba ba wanda ka ta duk duniya baya gare ka murmushin jin daɗi ya yayi yauwa na tun da har ke yadda ba ni cutar miki ina son sanar da ke insha Allahu juma'a mai zuwa za a ɗaura miki aure aure babba kalmar da ta fito ta kenan cikin firgita da tsoro ko baki san aure ne ramlatuna girgiza kai ta alamar a'a don ita ma bata ma san ma maganan ta fito fili ba babba na san ba za ka cutar da ni ba Allah ya sa kan ne mafi alkhairi amin ramlatuna insha Allah za ki harin ciki da wanga aure da yaddan Allah ƙarshe ƙarshen wahalar ki ya zaka sannan ki shiru haƙƙin wa'anda ma kowa kin ci sannan ki shiru ki rike riƙe ki ka faɗa wa kowa kin ji sannan ta yi shiru kar ta faɗa ma kowa ni kan dai yadda zan faɗa kenan kai ta ɗaga masa yauwa yar albarka ta shi tashi Allah yi miki albarka amin ta faɗa tare da fita jiki a daddare babu ƙwari bangaren mami ma sai shirin zuwa take yi tunda Abdul din ya kira ya gaya mata an da magana sai shiri take sosai amma sai ana gobe aure za ta zo mutumin wai sai yaushe ma za a buga aibi kaga fa lokaci sai kurewa yake kai dai ka cika neman rigima wallahi ai sai ka je kai ka je ka buga ko ya faɗa tare da juya masa baya dariyan ciki ciki yau ba wai ka gaya ma Zainab kuwa oh Allah wallahi shan ma na manta abubuwa sun saka ni a gaba ya faɗa bayan ya tashi daga kwancan oh sabon ango duk rudin biki ne haka ka ji da shi magulmaci yana gama faɗa haka ya bar falon gaba ɗaya da murmushi ya bi shi wannan yarinya ta rikita min aboki da yawa Bitrun ya shiga tare da zanyo wayansa ya kira Zainab. Ya san za ta yi ba za ta ji babu daɗi amma gara ta ji a bakinsa da ta ji a wani gun. Bayan sun gaisa nan yake gaya mata maganar auren nashi. Dip ta ji ma ta daina maji. Wani kololin bakin ciki ne ya tokare mata makoshi. Cikin rawar murya ta ce, Allah ya sanya alkhairi ta faɗa kawai tare da kashe wayar gaba ɗaya dama ya san za a yi haka amma to ya zai yi gara ya gaya mata gaskiya ta ji haushinsa a lokacin zuwa gaba ta san bai yaudare ta ba da ya rufe dan bai yaudare ta ya rufe mata don ta yi farin ciki ba komai dai za ka yi da mutum ka tsaya a kan gaskiyarka don ma karya fure take ba ta ‘ya'ya kar ya je kure ka gaskiya kuma kun san dai kullum a cewa da ake yi gaskiya dokin karfe to haka ne ita ba za ta karye ba ita ba za ta lankushe ba tana nan a straight ɗinta. Kuka take son yi amma ya ki zuwa, lallai ta tabbatar Dr. Majid baya ya son ta, har ya iya faɗa mata zai yi aure shikenan ta yi mata nisa, shikenan ya yi mata nisa. Nisan ma da ba za ta iya cin masa ba, juyi kawai take duk duniya ta yi yadda za ta yi, ta yi yadda za ta yi ta ta abun nan amma ina lallai rashin masoyi bala'i ne tana haka ne ilham kanwarta ta shigo wai ta yi mata asamin hantarar ta yi tare da cewa ta fice ta bata guri ko da ta ganta anan aiko a guje ta fita tana kuka dan ma bata taba mata irin haka ba ganin tana kuka ne yasa momin su ta tambaye ta me faru ta gaya mata Zainab ta kore ta Zainab ko ilham me kika mata dan mata san yadda take da sauki ga kannanta ban yi mata komai ba momi na dai gane kwance na dai gane bacin ranta Miƙewa kawai Momin ta yi zuwa ɗakin Zainab ɗin, har ta zauna dab da ita ba ta san ma ta zo gurin ba, sai da ta ɗaura kanta kan cinyarta tana shafa mata kai alamar mararrashi sannan ta san da zuwanta. Fashewa ta yi da kuka kamar ita take jira, Momi na rasa shi, shi kenan na rasa shi, haba Zainab, idan ma hankalin ke gushe hankali ne ake sakawa ya nemo shi. Daure don Allah ke mini bayanin yadda zan fahimci abin da ke damun ki. Duk ta ji a jikinta ma ba zai wuce Dr. Majid ba ne. sai da ta gama kukanta sai yanzu ne ma ya zo uwar ma bata hana ta ba sannan ta gaya mata abin da ya faru so sai ta tausaya wa yarta ta saboda ta san yadda take son Abdul sai dai fa bata nuna mata ba saboda kada ma ta sa ta ƙara karaya cikin taushi da rarrashi ta shiga bata baki ki hakuri Zainab dama ita duniya ba haka take ba komai da ake so ake samu ba ba shi ne ake samu a cikin rayuwa ba sannan duk abin da kika ga ya kuɓuce wa mutum to dama ba a ƙaddara zai same shi ba kuma duk abin da ya samu mutum dama ba ƙaddara zai kubuce masa ba don haka ki kwantar da hankalinki idan da rabon aure a tsakankaninki da shi sai ki ga ya zo har gida ya aure ki ki dai ki dage da addu'a da neman zaɓin ubangiji ba wai zaɓin ranki ba lafewa ta yi jikin momin nata tana jin zuciya sosai jawabin uwarta ta ya ratsa ta tana ƙara godewa Allah da ya azurta ta da uwa ta gari mai mai da ita kan seti idan mata juye Allah ka ƙara ma iyayenmu baiwa da fasaha ka ƙara nuna ka ƙara mana ƙaunarsu da kuma kyautata musu amin mun gode da ni'imar iyaye na gari a gare mu sai da ta tabbatar ta samu natsuwa sannan ta fito ta barta ana saura kwana biyu aure laure duk abin duniya ya biya mata yawa ita dai ta san ma ba ta murna da wannan aure haka kuma ba ta bakin ciki da shi ga rashin aboki mai gilas tun ranar ba bai kara dawa ba don ranar da suka je ma ba ta nan kila ma babba cewa ya kada ma ya ƙara dawowa saboda ma zai mata aure shi yasa ma ta ganshi wani iri a ranar gashi za ya auren ta ba tare da ta sun ƙara haɗuwa ba watakila sai a lahira ji kawai ta yi tana hawaye da sauri ta share hawaye kada wani ya zo ya ganta da iya hari da gwaggwalanti tsakiyar gidan ta ci gaba da sharan shara a tarakar dabbobi iya hari kuwa da ba su san ma ke gudana ba sai nanayen su suke ita da yarta ardo ne ya shigo bayan sun yi mishi sannu da zuwa daga can zaune karasawa ya inda suke hannu ya zura cikin ajo ya zaro kuɗi ya bata nan da nan ta washe hajajayen haƙoranta malam wanga kuɗi na minana auren ramlatuna gobe idan allah ya kai mu ya faɗa mata kai tsaye cikin zaro ido da masifa aure wa za ta aura hmm, lallai kan ku dai kun je rikicin da za ta wakana a nan gurin wannan ga magana ba za ta aura go to mu kan mun san wanda za ta aura aike ke ce dai baki sani ba saboda haka duka duka a nan wurin za mu dakata ni Allah Allah nake mu bar ƙauyen nan mu tafi birni sai ku ji karatun ya dawo daidai amma irin wanga wanga irin maganar sokoton da ni ba dan gane ba ya nake gane hausar ba balatara ko maganar sokoto sokoton nan sai a hankali in mun haɗa littafi na gaba don jin yadda abubuwa za su kasance zan koma Nijar da zama don yadda za a abin nan dinga gane Hausa don shi ma dai abin nan nasu ne don haka mu haɗa littafi na gaba don jin yadda za ta kasance bayan kun gane ai shi kenan.